Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango bayan wannan gabatar da muna da shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman kasu ne saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da amin ibrahim kiyawa sai kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan Yulin shekara ta da da ashirin ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan zulhijja na shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 1957 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Yuli na shekara ta 64 miladiya gobara ta tashi a cikin tsohon birnin roma kuma kasancewar mafi yawan gine-ginen da suke cikin wannan birnin a lokacin da ya katako ne a cikin dan ƙanƙanin lokaci gobara ta cinye mafi yawan gine-ginen da suke cikin birnin ta kuma kashe mutane da dama sai dai wannan gobara ta zama sanadiyar da sarkin roma na lokacin mai suna nero ya zargi kiristoci tsiraru waɗanda suke rayuwa a cikin birnin da haddasa wannan gobara da haka kuma ya kashe da dama daga cikin kiristocin masana tarihi dai sun bayyana cewa nero ya kashe kirsuci kimanin dubu ɗari a birnin na roma masu saurari ko san cewa shekaru 250 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan yulin shekara ta 1771 masani mai bincike ɗan ƙasar ingila james cook ya kawo ƙarshen balaguran da ya yi a ɓangaren kudancin ƙwallon duniya bayan kwashe tsawon shekaru uku yana tafiya tare da gudanar da bincike a yan tafiyar tasa dai ya tafi tare da wasu masana waɗanda suke masa rikiya tare da taimaka masa wajen gudanar da bincike akan yanayi na ɗabi'a da kuma tsirrai gami da dabbobi da kwari da tsuntsaye gami da yanayin mutane waɗanda suke rayuwa a kudancin ƙwallon duniya da kuma bincike a kan duniyar venus ya dai fara tafiyar tasa ne a ranar 26 ga watan yuni na shekara ta 1768 da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan yulin shekara ta 1943 aka yaƙi mafi muni a duniya a lokacin da ake cikin yaƙin duniya na biyu a rana irin ta yau a wani wuri wanda ake kira da kursk a kusa da birnin moscow na tarayyar soviet sojojin adolf hitler sun jibge tankokin yaƙi waɗanda suka kai 6,300 a ƙasa sannan kuma tarayyar soviet ta girke rundunar sojojinta na mayaƙa miliyan 2,240 sai kuma a sama akwai jiragen yaƙi 4,400 na ɓangarorin biyu a cikin ɗan ƙaramin lokaci da ɓangarorin biyu suka lalata tankokin yaƙin juna guda 2,900 sannan kuma aka kashe sojoji da 238 sannan aka raunata wasu sojojin kimanin dubu ɗari bakwai bayan haka ne shugaban ƙasar jamus adolf hitler ya ba da umarni ga sojojin jamus da su janye daga ƙasar rasha daga nan kuma sojin tarayyar soviet suka fara tura su har zuwa cikin jamus sa kuma kwace birnin berlin a shekarar da ta biyo bayan hakan Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta yi allah da furucin sakataren kungiyar tsaro ta nato dangane da kasar a najeriya kuma gwamnatin tarayyar kasar ta amince da tawagar lauyoyi masu sanya ido ta kungiyar kabilar ibo a shari'ar da ake wa namdi kano mata a kasar rwanda sun fi kowace kasa a duniya samun mukaman gwamnati yanzu kuma ga cikakkun labaran ofishin jakadancin ƙasar iran a birnin brussels na ƙasar belgica kuma cibiyar ƙungiyar tarayyar turai wato eu ya fitar da bayani inda a cikinsa ya yi allah wadai da furushin babban sakataren ƙungiyar tsaro ta nato james stoltenberg dangane da ƙasar iran a jiya litinin kamfanin dillacin labaran iran press ip ya nakalto ofishin jakadanci na jamhuriyar musulunci ta iran yana cewa babban sakataren yana nuna goyon bayansa ga haramcin ƙasar isra'ila a lokacin da yake ganawa da ministan harkokin wajen haramtaccen ƙasar jair lepid a birnin brussels james ya bayyana goyon bayansa ga haramcin ƙasar isra'ila sannan ya tuhumi kasar iran da rashin mutunta kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 kan shirinta na makamashin nukiliya da kuma yarjejeniyar npt ofishin ya bayyana cewa hamshe kasar isra'ila ce kadai wacce take da makaman nukiliya a kudancin asiya inda masana suka bayyana cewa yawansu ya kai akalla makamai 300 wa'anda za su iya halaka duniya gaba daya daga ƙarshe ofishin jakadancin ya ce kasar isra'ila isra'ila ta ki ta sanya hannu a kan yarjejeniyar npt da kuma amincewa da binciken da hukumar iaea e za ta yi a shirinta na makaman nukiliya anthony janar kuma ministan shari'a a tarayyar najeriya abubakar malami san ya yi maraba da tawagar lauyoyi wacce kungiyar 'yan kabilar ibo ohaneze ibo ta kafa don sanya ido a kan shari'ar da za a yi wa namdi kanu shugaban kungiyar ipob mai rajin kafa a kasar biafra daga tarayyar najeriya jaridar tribune ta najeriya ta nakalto malami yana faɗar haka ta bakin mai magana da yawunsa dr umar gwandu a jiya litinin malami ya ƙara da cewa samar da tawagar lauyoyi a irin wannan shari'ar yana bisa doka ta 36 daga cikin kundin tsarin mulkin ƙasar banda haka ministan ya ce samar da tawagar har ila yau ya tabbatar da cewa kungiyar ta kabilar ibo ta amince da samuwar tarayyar najeriya a matsayin dunkulalliyar ƙasa da kuma yauci daga karshe malami ya yi fatan cewa tawagar za ta isar da sakon yadda za a gudanar da shari'a ta namdi kanu ga dukkanin kabilun yankin kudu maso gabashin tarayyar najeriya majalisar wakilai ta kasar masar ta amince da doka wacce ta buƙaci korar duk wani ma'aikacin gwamnatin kasar wanda aka sanya sunansa a cikin bakar littafi na kasar ko kuma cikin wa'anda ake tuhuma da goyon bayan ayyukan ta'addanci jaridar egypt today ta bayyana cewa a ranar 6 ga watan yunin da ya gabata ne kwamitin da majalisar ta kafa don tsara dokar ya miƙa wa majalisar cikakken ayyukansa dangane da wannan dokar labarin ya kara da cewa idan an cire wani wanda aka kora daga cikin ma'aikatan gwamnatin kasar daga bakin littafin kasar to yana iya komawa kan matsayinsa na da a ma'aikatar da yake aiki kafin a dakatar da shi masana dai sun bayyana cewa manufar kafa wannan dokar ita ce zakulo 'yan kungiyar ikhwanul muslimin masu kishin addini wanda suke aiki a ma'aikatun gwamnati na ƙasar ta masar daban-daban marigayi muhammad mursi tsohon zaɓiɓɓen shugaban ƙasar ta masar da ɗan ƙungiyar ikhwanul musulmin ne wanda aka yi wa juyin mulki a ranar uku ga watan yunin shekara ta 2013 bayan shugabanci na tsawon shekara guda masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jaridar the new times ta kasar rwanda ta nakalto mujallar women in parliament tana cewa kasar rwanda ce take gaba a duniya a wajen ba wa mata damar riƙe mukaman gwamnati da kuma kujeru a majalisar dokokin ƙasashe. mujallar women in parliament ta kara da cewa banda kashi 61 cikin ɗari. na kujerun majalisar dokokin ƙasar ta Rwanda waɗanda mata suka samu har ila yau fiye da kashi 50 cikin 100 na ministocin ƙasar Rwanda mata ne. Labarin ya ƙara da cewa banda ƙasar Rwanda ƙasashen Cuba da kuma haɗaɗɗen daular Laraba ne suka zo matsayi na biyu da kuma uku a jere a ƙasashen duniya wajen bawa mata mukamai na gwamnati da kuma kujeru a majalisun dokokin ƙasar. da ƙarshe mujallar ta ce a wannan shekara ta 2021 kashi 25 da rabi cikin ɗari na mukaman gwamnatoci da kujeru a majalisun dokoki a duniya suna hannun mata ne wanda ya nuna cewa an sami ƙari na kashi digo shida cikin ɗari a duniya gaba ɗaya. sojojin kasar syria sun sami nasarar dakile hare-haren da mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta daesh suka yi kokarin kaiwa a yankin kudu maso yammacin lardin rekka kamfanin dillancin labaran sputnik na kasar rasha ya nakalto wata majiyar sojojin kasar ta syria tana cewa a jiya litinin da yamma ne dai mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a kudu maso yammacin lardin rekka suka buɗewa sojojin kasar wuta a wasu wuraren bincike kan manya-manyan titunan yankin amma sojojin suka mai da martani har suka kawo ƙarshen hare-haren labarin ya ƙara da cewa sojojin Siriya sun kashe akalla mayakan da'ish goma sha biyar a fafatawar ta jiya banda haka sun lalata motocin yaƙi da kayakin yaƙi masu yawa na mayakan sai dai sojojin ƙasar ta siriya sun rasa akalla sojoji uku a matsayin shahidai a fafatawar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same ya kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu ɗan tarihi da mawaraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. to Mazalla, ya kuma mu tsunduma cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da tarihin garin kurd ɗaya daga cikin garuruwa mafi kyawu a nan ƙasar iran birnin kurd ya yi kama da wani allo da aka yi zane-zane a cikin tsakiyar duwatsu da ke kewaye da ƙoramu da wuri mai kyau da ruwa ke kwararowa daga saman dutse wanda mahalicin wannan wuri na ɗabi'a shine maɗaukaki gagar misali birnin kud babu shakka yana ɗaya daga cikin wurare mafi kyawu a yankuna da ke nan ƙasar iran a gefensa ko kuma kusa da shi akwai ɗauruwan ababen tarihi da tarihin sai komawa zuwa ga dubban shekaru da suka gabata idan ana so a wuce ta garin kur dole ne a ba da lokaci a kwashe kwanaki saboda yanayi na ɗabi'a mara tamka da wajen yake da shi wanda wannan ya sa ya cancanci a yi amfani da wannan lokaci da duk wani ƙarfi da ake da shi a wajen idan dai kana da ra'ayin yawon shakatawa a waje na ɗabi'a da kuma gano wasu sabbin abubuwa da baka sani ba to bam iran wuri ne da ya fi dacewa ka ziyarta domin samun wannan abin da kake so daga cikin wuraren tarihi masu muhimmanci da ke wannan gari akwai babban masallacin garin kurd wanda tarihin wannan masallaci yana komawa ne zuwa ga ƙarni na goma sha uku bayan hijira kamariya kuma yana daga cikin muhimman wuraren tarihi na addini da ke wannan gari kuma an gina shi ne ta hannun Haji Muhammad Rida Khan kuma yana da kofofin shiga guda uku a bangaren arewa da gabashi da yammaci kuma an ƙawata shi da tayal da aka yi zane a cikinsa wannan duk suna daga kaɗan daga cikin muhimman abubuwa da suke ɗaukar hankali na masu son yawon shakatawa a wannan birni babban abin burgewa a nan shine yanayin tsarin ginin wannan masallacin ya yi kama da masallacin hakim isfahani yana da farfajiya babba da kuma ɗakuna masu yawa a gefensa da hasumiya da kuma farfajiya da aka yi mata aka yi ta musamman saboda lokacin zafi da lokaci na yanayin sanyi daga nan kuma sai ban ɗakin khan da ke garin kurd wannan wuri tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekara ta 1270 hijira kamariya da ke kudu maso yammacin babban masallacin jami'i na garin kurd wanda ake kiransa da suna Khanshahar. Wannan gini mai cike da tarihi an samar da shi ne da ƙoƙarin Haji Muhammad Rida Khan wanda ke da tsarin gini mai kyau mai karko, wanda yana daga cikin muhimman abubuwa da wannan wuri yake banta da shi. Kasancewar wannan wuri a kusa da masallacin Jami'ai ya sanya an sa su cikin muhimman abubuwa masu kima masu tarihi a nan ƙasar Iran. Yin tafiya zuwa birnin Kurd domin kashewar wata da ido a masallacin jami'i da kuma babban fadar da kuma wannan babban fada lamari ne da zai daɗe yana yawo kwakwalwa da ba za a iya taɓa mantawa da shi ba a lokaci guda. Har ila yau, yana daga cikin abubuwan tarihi da ke wannan garin wato gadar zaman khan saman wannan gada tana da tsawon kilomita 20 da ke makwabtaka da ƙauyen saman kuma an shimfiɗa ta ne a kan tekun zayan darud wanda ɗaya daga cikin shugabannin mutanen ƙauyen mai suna zaman khan ne ya yi ta amma a lokacin faɗinta bai wuce mita takwas ba amma daga bisani a shekara ta 1022 da kuma shekara ta 1322 an sake sabunta ta da faɗa ta ta hannun Hajji Abdul Hussein Kazwini sarkin ƙauyen Chamali. To yanzu kuma sai fadar Junkan. To, Junkan dai wani gari ne da ke kudu maso yammacin garin kuma yana tsakiyar duwatsun Zagros kuma yana da abubuwa masu jan hankalin masu sha'awar zuwa yawon shakatawa. ita dai wannan fadar tana tsakiyar gari ne a zamanin mashruɗiya ta kasance wani sansani ne na mutanen baktiyar masu goyon bayan mashruɗiya gadar jonkan da masaukin baƙi na khan evi suna daga cikin abubuwa masu jan hankali a wannan gari to akwai masallacin atabakan wanda gini ne na gani a fada mai tsohon tarihi wanda aka gina tun zaman donar atibakan da ke garin Kurd. Dalilan da suka sanya aka sawa wannan wuri mai tarihi suna shine saboda kasancewar gina masallacin an yi shi ne a zamanin daular Atabakan. Kuma ana kiransa da suna masallacin Atabakan kofar hubbaran Imam Zade. Shi da wannan masallaci mai kofar katako tsohon masallaci ne sosai kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru 800 suka gabata babban abin jan hankali a nan shine kofar katakon mai kima da ta kwashe karnoni har guda takwas cur a jere da kera ta kenan wanda wannan yana hikayanta da ɗaɗɗan tarihin da wannan wuri yake da shi sai dai ya fuskanci gyare-gyare da kwaskwarima da sabuntawa a zamunna daban-daban da suka gabata kafin mu yi ban kwana da ku bari mu kawo muku wani wuri mai daɗan tarihi da ke wannan gari wato fadar Chalishtar wanda tana da nisan kilomita biyar da garin Kurd kuma tana daga cikin abubuwan tarihi masu kima da ke ƙasar Iran wanda yanayin salon ginin sa yana da yanayi irin gini na ƙasashen turai kuma an yi shi ne a zaman dolar kajariyawa kuma yana daga cikin babban abin tarihi na ƙasa da suka wanzu har zuwa yanzu. To masu saurare ga shi mun gwaro bayani amma lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibin da aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin amma kafin nan amma duk waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya yana iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu da muke watsawa a mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. adala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide kiɗen iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa Kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To a shirin namu ba tare da bata lokaci bari ya haɗa ku da Hamid Riza Ahlubub domin jin irin waƙar da ya rera mana. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. gaishe ka Hamid Riza Ahalibu a cikin wannan waka da ka gabatar. Da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar. Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng من کو وقتی an sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dume su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu